بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك بأن الله هو الحق ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يموى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daɗin godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala mai kowa mai komi da ya ƙaddara mana haɗuwa a wannan masallaci inda muke shauraron tafsirin alkur'ani mai girma a kowace safiya a cikin wannan wata na ramadan yau muna safiyar goma ko? muna safiya ta goma ga watan ramadan shekarun hijira 1438 wanda kuma muna cikin suratul luqman mun kwana akan aya ta 20 da tara ko muna kuma darasi na <clears throat> bakwai saboda tangardar darasi ɗaya da muka samu zalika bi annallaha, allaha shine matashinmu to allah ya taimake mu ya datar da mu allah ya ce zalika bi annallaha, allaha huwa alhaq wa anna yad'una min da Allah ya ce alam tara anna allaha yuliju al-laila fi an-nahari wa yuliju nahara fi laili wa shamsa wal qamara kullun yajri ila ajalin musamma wa anna allaha bima ta'maluna khabir kamar yadda muka fassara a jiya sai ya ce dalilin waɗannan ayoyi da Allah ya bayyana don a gane zalika dalilin haka ɗin bi anna allaha huwal haqqu don a gane Allah shi ne mahalici na gaske abun bauta na gaske sarki mai wanda yake mai dawwamammen iko sarki wanda ikonsa ya buwaya wanda ba a masa gyara a cikin hukuncinsa shi ne tabbataccen abun bautan da in ka bauta masa ba za ka tabe ba Allah ya ce zalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma da'una min dunihi al-batil kuma anan ne za ka gane ashe da waɗancan mushrikai suke bauta mawa suna ta kira ashe shirme ne kawai suke kira ƙariya ce ba gaskiya bane tunda basu halicci dare ba basu halicci yini ba basu halicci rana ba basu halicci wata ba ballantana a ce su suke gudanar da gudun wata da na rana ba su halicci sama ba ba su halicci ƙasa ba hasili kai kanka da kake bauta musu ba su suka halicce ka ba don haka Allah ya ce mahaliccinka shi ne abun bauta na gaskiya amma su waɗancan wanda wa'insu mushirikai suke kira shi ne albatilu wa anna huwal aliyul kabiru Allah shine al-aliyu madaukakin sarki al-kabiru wanda yake mai girman da babu mai girma kamarsa Allah madaukakin sarki ya ganar da mu sai ya ce alam ta'annal fulka tajri fil bahri bi ni'matillahi liyuriyakum min ayatihi hmm. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور الله سبحانه وتعالى يتي ألم تر أن الفلك كافنا da Allah سبحانه وتعالى ta'ala ya waɗannan abubuwa Allah yana gudanar da su ne ila ajalin musamma har zuwa wani lokaci da ya ambata, ma'ana wato forewar da yi mana na rana da forewar da yi mana na wata dukkansu suna tafiya zuwa wani ajali da Allah ya ambata waɗansu bayin Allah suka ce wannan ainihin gaya ta iyaka da aka yi musu sai in an tashi alkiyama suna nan suna gudana har a tashi alkiyama waɗansu kuma suka ce a'a akwai doka da aka sa musu iyaka da aka sa musu shine ranar da ainihin wato rana ta fito ta juyo daga faɗarta ta dawo inda ta gullo. kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ya abazarri ya kai abu aina ta zahabu hadhihi shams a tadari aina ta zahabu hazihi shams ko ka san inda ranar nan take zuwa Kultullah wa rasuluhu alam sai na ce masa Allah da manzonsa su kadai suka sani Kala sai ya ce fa'ina ta zahabu fatasjud tafiya take ta je ta yi sujuda ta hatal arshi ƙarƙashin al'arshin mahaliccinta sun matasta azinu rabba sannan ta nemi izinin ubangijinta fayushiku an ya kula laha irji min haisu jiti kuma an kusa ta je ta yi sujuda maimakon a ce e koma ki bullo ta inda kika saba bullowa kullum lokaci ya kusa da in ta zo sai a ce koma daga inda kika fito gari ya waye mutane suna jiran rana ta hudo musu ta gabar kawai he su ganta ta bullo yamma inda ta nan ne dama ta buya annabi sallallahu alaihi wasallam a wancan lokaci ya ce to wannan lokaci ya yi kusa da rana za ta je ta nemi izinin ta koma ta ɗauko aikinta kamar yadda ta saba sai a ce mata irji na haisu jiti koma ta inda kika fito to a wannan rana kuma a nan ne za ga an rufe ƙofar tuba duk mutumin da ya ga rana ta fito masa ta yamma fa sai kuka sai tuba sai masallatai a taro. lokacin da kuma tuban ba zai yi amfani ba lokacin da nadama ba za ta yi wa mutane amfani ba mutum duk aikin da ya aran nan ba zai yi aiki ba tarkace ne wanda za a tashi alkiyama a kansu waɗanda Allah ba zai yafe musu ba Allah ya kare mu Allah karka kai mu wannan lokaci to shi ne Allah subhanahu wata'ala ya kwadaitar da mu mu riƙe Allah makaɗaici sarki na gaskiya kada mu ɗamfara da wayancan miyagu ko wayancan abebaɗe da miyagun mutane mu shirikai suke bauta musu suke kiransu Allah shi ne maɗaukakin sarki mai girman da babu kamarsa har ya kawo mana misali na gaba yace alamtar, annal fulka yanzu kai abokin shauraron karatu ko mai karanta karatu ko wanda ake karantar da shi baka gani ba ne yanda alfulka jirage tajiri ta suke gudana filbahari a cikin koguna bi lahi suna tafiya da nimar Allah liyakun min ayatihi don Allah ya nuna muku ayoyinsa ka dubi jirgi na ruwa wata watakila a nan ba kogi ba teku ba ka san shi ba to amma waɗanda suke gindin tekuna suke ganin yadda jirage suke danganawa a bakin gaba a riƙa sabki ainihin dukiya su sun san da wannan ayar sai dai su kafurce mata jirgi ne faƙatu wanda yake ɗaukar ƙattin al'amurra sai ka gan shi yana tafiya da cikin ruwa daga wata ƙasa zuwa wata ƙasa duk wani abu muhimmi babba wanda kake ganin ƙasashen duniya suna ainihin wato jujjuya bukatunsu a tsakani da wayannan abubuwa ta ruwa ake kai su ka duba dai hatta motoci da muke tinƙafo da su masu jidon kaya a nan kawunan tirelolin nan rokokinmu nan dafa-dafan nan a jirgin ruwa ake kawo su da sauran al'amurra ƙarafuna ga sunan kala-kala jirgin ruwa zai ɗauko su daga wata ƙasa mai nisa ba tare da ya nutse ba har ya zo ya dangana ta da ƙasarku ko kuma ku sauƙe ku amfana kuma ku ɗora irin abun da ake buƙata a ƙasarku sannan ya daka ka cikin ruwa ya kai wata ƙasa su ma su je su amfana wannan duka ayoyi ne wanda Allah ne subhanahu ta'ala ya kore muku don ku gane girmansa ku gane kadaitakarsa ku gane jin kan da ya muku da tausaya muku ku rike shi a matsayin abun bauta shi kadai Allah ya ce bi ni'imatillahi li yuriyakum min ayatihi don ya nuna muku kaɗan daga cikin ayoyinsa inna fi dhalika lalle a cikin wancanen ka la ayatin wallahi akwai ayoyi abun lura amma fali sabbarin shakuri ga duk mutumin da zai daure mai haƙu yawan haƙuri shakurin mai yawan gode wa Allah da ɗa'a duk bawan da ya ɗamfara da Ubangiji dole ne sai ya yi haƙuri sannan kuma sai ya zama shakiri mai yawan ibada mai yawan ɗamfaruwa da ubangijinsa to allah ubangiji ya taimake mu allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa iza gashiyahum mawjun kazzulali da'awu allaha mukhlisina lahu ad-din falamma najjahum ila ilal barri faminhum mukutasidin وما يجهد بآياتنا إلا كل ختار Allah ya ce wannan jirgi lokacin da yake tafiya cikin ruwa ka tar da ba irin alfashar da ba a yi domin gari guda ne wayansu ma da karuwansu a ciki <clears throat> wayansu da kwalaben giyansu a ciki wayansu da kayan kaɗe su a ciki wayansu da kayan kallon kayan raye-raye duka a cikin waɗannan jirage kuma ana tafiya cikin haɗari amma duk da haka ana ta saba wa Allah kuma ba za a tuna Allah a yi tawayyo Allah a yi addu'o'i ba sai in an ga jirgin zai nutse shine Allah ya ce wa iza gashiyahum maujun kazzulali idan suka ga taguwar ruwa nan tayo toroko tamkar wani katon dutse za su yi karo da ita su halaka a lokacin kuma duk sai a daina rawa a daina waka a daina shan giya a daina rungumar 'yan mata da'ullah sai a koma ana kiran Allah oh my god oh my lord oh Allah wayyo Allah wayyo jomira kowa da irin yarensa da'ullah sai su kama kiran Allah mukhlisina lahuddina a lokacin kam suna masu tsarkake addini don shi domin ka kira Allah ɗin addini ne ibada ce shi yasa ake jin tsoron kar ka saba kiran wani Allah a bakinka duk sanda ka firgita a ka ce bismillahi ko subhanallahi ko a'uzu billahi ko inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko ya Allah ko ya Rahman ko ya Salam kar ka zo kana kiran bawan Allah a inda ake kiran Allah sai mutum ya mutu ya tashi cikin mushrikai. menene ya yawaita abin da yake faruwa a duniyar musulunci yanzu an girmama bayin Allah amma an ba su matsayi irin na Allah mutanen da sun mutu an binne su sai kaga mutum zai faɗi ya kira su ya firgita ya kira su ya razana ya kira su mutum dai musulmi zai razana ya ce shehu shehu shehu mutum ne fa aihuwarsa aka yi kuma shi ma ya ayayyafa kuma ya hadu da matsaloli kuma ya mutu da buri bukatarsa ba ta biya ba da burin son wani abu ya mutu bai samu annan abun ba yana so bai samu ba kai kuma wai yanzu shi zai biya ma bukata eh kuma bai gaji da duniyar ba ya tafi amma kai wai shine abun kiranka da'awullaha mukhlisina lahu lokacin da suka shiga matsala ne kuma sai kaga an koma kiran Allah shi kadai babu inda bala'i ya taɓa faɗawa wata ƙasa ko da ƙasar da suke tinƙaho da bautar ƙaburburan bayi idan bala'i ya yi bala'i sai ka ji ana shela to jama'a a koma wa Allah fa yanzu fa abun ya wuce inda ake tsammaninsa a koma wa Allah sai addu'a a ɗauko ƙura'ani a ci gaba da karanta ƙura'ani ai roƙon Allah yanzu kam da'awullaha mukhlisina lahuddina za su koma wa Allah suna masu keɓance Allah da ibada amma lokacin da ake zaune lafiya kowa waliyinsa yake kira kowa gunkinsa yake kira mai cewa jesus ya ce mai cewa inyas shehu da Bello, shehu abdulkadiri shehu tijjani inyashi komaini aliyu husaini Jibirilu, mika'ilu rasulallahi duk akwai masu faɗin haka wani kaji ya rasulallah ya jibirilu ya mika'ilu so wannan duka kaga ba shine muhallinsa ba rasulullahi salati za ka yi masa ba muhallinsa ba ne jibirilu ba muhallinsa ba ne salati ake masa mika'ilu ba muhallinsa ba ne salati ake masa ballantana kuma waɗansu rohanai waɗanda su aljanu ne shaidanu gararru shehunan nan su ma addu'a ake musu addu'a ake musu rahimahumullah Allah ya ji kansu ba wai roƙonsu ake yi ba yanzu su suke da buƙata wajenmu shehu usmanu shi yake buƙatar addu'armu don ya gama aikinsa na duniya shehu ibrahim shi yake buƙatar addu'anmu don ya gama aikinsa na duniya Shefu tijjani ya gama aikinsa buƙatar addu'anmu yake yi Shefu abdulkadiri haka buƙatar addu'armu yake yi Shefu abdulkadiri ne shekaran jiya na karanta wata ƙisa wanda ibn qayyim ya kawo ya ce shefu abdulkadiri sai ya bata a wata sahara yana ta tafiya sai ya ji ana kiransa ta wani girgije sai ya duba sai ya ji ana ce ana rabbuka if almashi ta faƙad gafartu laka ni ne ubangijinka abdulkadiri ka kai matuƙa wajen ibada yanzu kam ibada ta isa ka je ka yi abin da ka ga dama na yafe maka yanzu duk abin da ka yi halal ne kana iya shan giya halal ne kana iya zina halal ne kana iya kaza halal ne komi yanzu kam ka je kai na sallama maka ni ne ubangiji ce ƙarya kake Allahu akbar da kai ne ubangiji da ka ce ana Allahu maka ce ana rabbuka ƙarya kake kai shaidan ne ya dauki wani abu ya jefi ta bangaren ya ce abdulkadir ka tsira wallahi na hallaka shehunai masu yawa da haka na sha in bullo musu in ce ni ne Allah su je su yi abin da suka dama kuma su yarda wayansu daga nan sai su daina zuwa juma'a su daina zuwa haji su daina zuwa komi su ce ai Allah da kansa ne yace ya gafarta musu amma kai ka tsira ya aka yi ka gane kuma shedan ne yace eh Allah la ya amuru bil fahsha'i Allah bai umurta mutum ya je alfasha sannan Allah cewa yake anallahu da anallahu kace na san babu bawa daga cikin bayan Allah da zai iya cewa anallahu don wannan suna ne da Allah yake banta da shi amma ar yana iya halatta akan kowa haza rabbul manzili haza rabbu hazihi al-ashiya haza rabbu fulan haza wannan ya halatta ga kowa ya zama rabbu don haka ƙarya kake da kace anallahu da zan shiga shakka don da annabi musa ya zo ɗuri sina mai allah ya ce masa inni anallahu la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis salata li zikiri kaga sai ya ce inni anallahu saboda babu wanda zai iya yarda ya ce inni anallahu ko kun taba jini wanda ya taba fitowa ya ce shine allah sai dai na yanzu da suke cewa shehu shi ne Allah suka ce lam yalid wa lam yulad eh amma shi ba shi ya faɗi ba eh. wayannan shehu nan bayin Allah ne na gari shehu Abdul Qadiri bawan Allah ne na gari yayi kaga anan sai shaidan ya ce masa wallahi ka tsira ka gama gagarata ta ni kam don na halakar da sama da shehunai saba'in masu ilimi akan irin wannan wayon sai in bullo musu in ce ni ne Allah ni ne ubangiji na gafarta maka yanzu komi kana iya yi duk matar da kaga dama kama halal ne kai kai shehu ne kuma kai sallar juma'a ba kai kaje ba azhar ba kai kaje ba yanzu ka fi karfin kaje kana sahu da mutane don kai an yafe ma je kaka jira kawai rana tana zuwa aljanna ka tana nan sai su zauna su yarda kuma na samu abokan zama a wuta shaidan yake gaya wa shehu kadiri a cikin wannan hila wannan kisa kwana biyu da karanta ta da nayi Allah ya sauke to irin wannan mutane idan suka shiga cikin irin waɗannan jirage na ruwa suka daka ka suka kutsa shikenan sai idan suka hango ga taguwar ruwa kasan ruwa yana toro toroko kaga ya haɗu tamkar wani dutse wani wuri ma kaga kumfa jum. in ka hango kai ka ce katon dutse ne wani lokacin ruwan ne kawai yake bugun juna yana tashi sun tabbata yanzu kan in jirginsu ya kutsa cikin wannan taguwar ruwan to sun halaka to a lokacin za su manta kowa zai manta gunkinsa kuma a jirgin akwai masu yawo da gunkinsu ma a cikin ruwa din duk inda aka je aka tsaya sai a bauta wa gunki ga shegantaku da yawa cikin jirgin ana ta yi don jirgin birni guda ne amma idan suka ga halaka da'ullaha sai su koma suna kiran Allah suna bautar Allah yanzu kam na lahuddina suna masu keɓance addini don Allah duk kowa fa yanzu ya yarda Allah ne kawai abin kira amma idan aka samu aka hai Allah ya ji kansu ya tausaya musu ya ƙetarar da su Allah ya ce falamma na ilal barri lokacin da suka ga Allah ya ƙetarar da su sun taka tudu albar tudu faminhum muqtasidun akwai wanda shi yana nan a tsatsaki kamar fassarar waɗansu waɗansu kuma su ce faminhum muqtasidun akwai wanda zai koma kafurci wani za ga in an sauka zai dade yana tunanin wannan abu bai gyaru ba bai ɓaci ba yana nan baina baina akwai kuma wanda shi ya ya sa daga ya taka tudu kawai zai ce kai barkanmu gaskiya direbobin nan sun kware hankalinsu bai tashi ba <laughs> da sun ruɗe dai damun halaka ba su firgita ba ne kawai da sun firgita dai da mun halaka Allah ya sauye wa ma ya jihadu bi ayatina ba mai musu yake jayayya da ayoyinmu illa kulla kattari sai dukkan wani mayaudari maha'inci wanda yake ha'intar Allah in an zauna lafiya ya ha'inci ubangiji ba zai bauta masa ba in kuma ya shiga wani halin kakanika ya koma ga Allah kafurin mai yawan kafurci mai yawan butulcewa ni'imar Allah Allah ya kare mu da yawa mutane haka suke in ana zaune lafiya ba kudi he kaga mutum abun tausayi a gindin masallaci jagale ya aka yi wane ce bari kawai Allah da ya sauƙaƙe to amin yana samun dubu hamsin sai ka kwana uku ba gan shi a safu ba ya fi tsare iyagan ya ma ya daga hanci sama wai shi yanzu mai kudi ne shi fa yanzu ya fi za samu abin da ya fi Allah wani kuma lafiya zai samu sai fai tsare wash sannuwa ne ci amin Allah ya sauke amin mala a taimaka mana da addu'a wallahi ni kadai na sayan da nake kaman wuta nake ji a cikin nan kaman wuta a ci gaba da taimaka mana da addu'a duk Allah duk inda akai karatu kuma baya zuwa gun karatu da lokacin da yake da lafiya bai zuwa wurin karatu yana warkewa ya kai tsammani yanzu kam zai koma karatu ina fiyu ya tafi na Allahu ilal albarri Allah ya tsallakar da shi ya taka tudu to ya tserewa Allah kuma yanzu kam ai ya koma tsiya Allah ya sawaika wani kuma direba ne ya rasa mota a nan ne za a ga tausayi yawwa sai kai gana bin malamai a taimaka mana a taimaka mana in ya samu motar shi kenan piu eh. wani kuma sai an ce za a hana shi mace heka ka gan shi ya tsuguna gaban wannan ya tsuguna gaban wannan yana auren kun rabu ko ba a yi ne aiki yake nema ya je ofisin wannan ya je ofishin ya tura takardu ya tura takardu ya je gun wannan malami ya kai kuka a taimaka mana da addu'a daga ya samu ofis din ciu shiru wani kuma jarrabawa ce ta zo bai yi karatun ba fa yanzu jarrabawa ta zo ido ya rena fata sai ya kwana yana addu'a yana ta nafila shi wai yanzu na Allah ne Allah dai ba mu sa'ar jarrabawa nan Allah ya ba mu sa'a daga ya ci jarrabawa ya daina ba zai sake giyamun laili ba wallahi ba ya ci ba eh. shi kenan sun rabu da Allah Allah ya sauwaƙi ɗan adam in ka gan shi abun tausayi to ba za ka gane shi ɗin na kirki ba ne sai in ya zama abun tsoro kaga bai fasa ba to yanzu kam na Allah ne sanda yake abun tausayi don kaga yana bin Allah kyale shi sai ya zama abun tsoro bai fasa ba ya zama abun tsoro kuma ka ganshi yana nan yana rike da addini to wannan na Allah ne wannan ya zama na Allah amma wani sanda yake abun tausayi to shine kuma za a ganshi eh lib lib lib wali wali daga ya koma shine abun tsoro kuma ya kangarewa Allah Allah ya kare mu sai Allah ya ce ya ayyuhan nasu ta ya ayyuhan الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما واخشوا يوما لا يجزي والد عن والده ولا عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, “Ya ayyuhan nasu, kafiri da musulmi, munafuki da mumini, mace da mace da namiji, yaro da babba, kowa inda ɗan Adamu ne, an nasu, kira ne wanda ya gami, ya ayyuhan nasu, ya ku mutane ittaqu rabbakum ku ji tsoron ubangijinku ku ji tsoron ubangijinku ku bi umarninsa in ya hana ku bari in ya ce ku yi ku tabbatar da cewa kun yi kuma yanda ya ce haka kuka yi kar ku yi yanda kuka ga dama shau yauman. ku ji tsoron wani yini fa la jazi walidun an waladihi wanda walidun mahaifi layajizi ba zai iya sakantawa kamar yadda bahaushe ke cewa ba zai iya tsinana wa ɗansa da komi ba ba zai iya ba ba abun da ɗanka zai na ɗanka da ya zube ka ce za ka tsine masa ma'ana za ka tsince masa a hausa eh, in aka ce ya tsine masa a wata hausa kuma ɗebe masa albarka ko to amma tsinewar tsincewa ake ne ya yi ɓarin al'amarinsa na addini akwai mai iya tsince masa nan. ya barar akwai mai tsincewa to walidun mahalicci wato mahaifi ba zai iya tsinana wa ɗansa komi ba Shi ne ma'anar a hausa da ake cewa ba zai iya tsinana ma komi ba ma'ana ko kayanka ya zube ba zai tsince maka komi ba Shi ne ma'anar hausar to a lahira idan har ka kasa ba mai tsinana ma ko mahaifinka ne bai isa ba wala taziru waziratun wizra ukura ba mai daukan nauyin laifin wani ya ce a'a ba damuwa na tsaya mishi amma a duniya ana iyawa <clears throat> wani ya yi laifin da za a kashe shi ma sai wani ya zo ya ce a'a ku gyale shi na tsaya mishi sai a gyale shi to wannan ba lahira ba ne lahira kan ba mai tsayawa wani a irin wannan sai wanda ya je da imani sai wanda ya je da tauhidi wala mauludun huwa jazin an walidihi shay'a babu da kuma da zai tsinana wa babansa da komi kamar yanda uban ba zai tsinana wa ɗansa ba to haka ɗa ba zai tsinana wa ubansa ba shay'an komi Allah ya kare mu dangantaka dai anan ta tuke a ce ɗa da uba ko a yau in babanka bai da lafiya za ka dage duk yadda za ka yi likita ka je nan ka je nan ka sai wannan ka sai wannan ka ga babanka ya warke ɗanka in bai da lafiya za ka dage ka yi nan ka yi nan ka ga ya in yau aka ce an kama mahaifinka kana da kuɗi duk yadda za ka yi ka shiga nan ka fita nan za ka yi kayo belin babanka haka ɗanka za ka yi ƙoƙarin da za ka yi ka ga kayo belinsa to duniya kenan amma lahira babu waɗanda suke taimakon juna sai waɗanda suka haɗa kansu akan imani tun daga duniya sai wanda suka rayu akan tauhidi tun daga duniya ana iya ɗa ya taimaka wa uba uba ya taimaka wa ɗa ɗan da bai da shirka uban da bai da shirka kurakurai an gane wannan amma in ba haka ba babu wanda zai rayu akan kafurci dan ya taimaka masa da annabi ibrahim dalilinsa da babansa ya je aljanna da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam babban sabu dalib da zai je aljanna to amma ku duba irin wannan dangantaka na manyan annabawa da iyayensu amma aka ce ba za su tsinana musu ba ku dubi annabi nuhu dan safa Allah ya ce baya cikin iyalinka tunda ya kauce wa tauhidi ya fada cikin tawagan mushrikai ɗansa ne na cikinsa amma ya halaka ɗan wuta ne a matsayinsa na annabi idan da akwai wanda zai iya tsayawa wani da annabi zai iya huddo ɗansa ko da ɗan bai yi sallah ba to amma ina to don haka ba a dogaro wani wai takadarin ɗan iska sai ya ce ku rabu da shi ɗan shehuwa ne ne Eh, wai su zurriya sharifai ne ko bar shi kawai wannan kar ka kula da shi duk abin da ya su an musu addu'a wai an musu addu'a wani sharifi na mai duguri zai dawo jaga-jaga da giya ya faɗi ya tashi wai kai kuyi ka sharifi ne dan shehuwa ne ne wannan duk abin da yake aiki banza ne karka yadda ya fi ka matsayi dama aikin banza ne eh wai ya fi ka matsayi a hakan ma sharifai ne asalinsu Allah ya sauri. an wulakanta sharifai inda haka ne sharifi cikin giya yana faɗuwa, yana tashi sharifi inna wa'adan lahi haƙƙun alƙawarin Allah gaskiya ne Haƙƙun alƙawarin Allah gaskiya ne Allah baya saba alƙawari in dai ka mutu da tauhidi zai kai ka aljanna ka mutu da kafirci kuma zai kai ka wuta babu wanda za a sabawa a cikin wayannan bayin Allah ka bautawa Allah kamar yadda Allah ya ce ya kai ka wuta ko kuma ka mutu baka bauta masa bai kai ka aljanna Allah ba zai saba alkawari ba dan ya riga ya faɗa yace haƙƙin bayi a kaina haƙƙina akan bayi su bauta mini kar su yi min shirka da komi ni kuma haƙƙinsu a kaina in kai wanda duk ya bauta mini bai haɗa ni da kowa ba aljanna wanda kuma mun shirka in kai shi wuta to kuma Allah bai saba alkawari Allah baya saba alkawari gara mu kwana da sanin haka karka yi tsammanin ayar ta daɗe an daɗe tun lokacin sahabbai ne ai wannan a kai wannan akan sahabbai ta sauka wannan ai ba yau bane an daɗe <laughs> ba a daɗe ba kai kake ganin an daɗe inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udduna yini ɗaya a wajen Allah ya kai dubu da kuke kirgawa don haka ba wata daɗewa da aka yi fala kumul hayatun duniya, kada rayuwar duniya ta rudar da ku ta raba ku da addinin Allah rayuwar duniya ta ruɗe ka ta raba ka da mutanen kirki rayuwar duniya ta ruɗe ka ta raba ka da abun kirki rayuwar duniya ta ruɗe ka ta raba ka da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ruduwa a rayuwar duniya ta dora ka akan shirka ta dora ka akan bidiya ka hau ka zauna kana ganin kamar shikenan yanzu mai ba komi sadaqallahu azim babu da saura ayar ai sura bata kare ba yawwa sadaqallahu azim haka yake amma sai ranan da kaga an rufe kofar wuta baka shiga ba an rufe aljanna kana ciki to sai ka ce alhamdulillahi allazi a hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah godiya ta tabbata ga Allah da ya shiryar da mu har muka ga mun zo nan mu da wayon mu mu isa mu kawo kanmu nan ba ba don da Allah ya shirye mu ba to nan ne ainihin tabbacin cewa ka tsira Allah taimake mu a wala ya na billahi da Garu? kada mai rudi ya rudar da ku shine shaidan. shi kullum yana bin bayin Allah so yake sai ya badda su don shi batacce ne so yake ya samu abokan zama a wuta shi kullum yana yi wa wutarsa kamfen ta samu taro Allah kuma yana yi wa aljanna kamfen ta samu jama'a to amma mutane sai suna amsa kiran shaidan sun ki su amsa wa Allah sai bayin Allah nagari wanda Allah ya zaba su suke amsa kiran Allah tauhidi wani ma za a ga yana nan kamar ya amsa wa Allah amma shaidan yake wa aiki Allah ya kare mu to Allah sai ce inna Allah inda inna Allah inda عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله wannan aya wato aya ce wanda take fayyace mana sirri na gaibu wanda Allah ne kawai shi kadai ya san su in ba Allah ba babu wanda ya san wannan gaibu shi kadai ya san su Allah ya ce inna Allah lallai Allah indahu wajensa ne ilmu sa'a sanin alkiyama take sanin alkiyama wani ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ka gaya mini fari ya dame mu yaushe za a mana ruwa matata tana da ciki me za ta haifa sannan kuma a yi wace ƙasa zan mutu daidai ina za a binne ni oh. ya ce sannan yaushe za a yi tashin alkiyama sai Allah ya ce inna Allah hu ilmu sa'a yaushe za ya alkiyama wannan sai Allah ni ma ban sani ba wai nazirul ghaif kuma shi yake saukar da ruwa ban san yaushe za a yi muku ba wa Alamu ma fil arham shi ya san abin da yake cikin mahaifa ban san abin da matarka take dauke da shi ba wa ma tadri nafsun ma za ta kasibu gada wai yace gobe me zan yi mun manta ɗaya go? ya ce to allah kaɗai ya san me za ka yi gobe rufe ka za a yi kasuwa za ka je ka dawo gona za ka je ka dawo mutuwa za ka yi rashin lafiya za ka yi allah kaɗai ya sani wa mata dari nafsin bi ayyi ardin ta mutu kuma babu ran da ta san ina za ta je ta mutu wannan sai Allah inna allaha alimun kabir Allah shine masani wanda zai bada wannan labarin ba ni ba in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga shi baya iddi'a'in zai yi wa Allah tarayya shi ba wai sa su hada aiki da Allah ya ce shi ma wani ƙwarya kwaryan Allah ne a ƙasa Allah kuma a sama hmm, shi wakilin Allah ne ma'ana ɗan saƙo ne na Allah manzo ne Allah ya aiko shi ne abinda aka ce ya faɗi shi yake faɗi amma ba shi ke da abun ba an fahimci wannan? to kaga ashe alkiyama babu wanda ya san yaushe za a yi ta sai Allah mala'ika jibrilu ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam cikin sahabbai wanda Umar ne ya roito mana hadisin daga wannan majalisa yace ya zo ya zauna aka karantar da shi addinin musulunci kakab a cikin tambayoyin da yake yace yaushe za a yi alkiyama sai ce ni ma da kake tambaya ta kai da ka zo tambayar ma baka sani ba balle ni wannan sai Allah don haka inna Allah lalle Allah hu ilmu sa'a a wajensa sanin yaushe za a yi alkiyama yake na zilul ghaitha kuma shi ne ya yake saukar da ruwan sama shi ya san me zai saukar shi ya san kuma wani iri ne zai saukar ruwan bala'i ne ko ruwan alkhairi mai yawa ne ko kaɗan ne zai yi malli ko zai tsatsa ya shiga ƙasa zai ba da amfani ko kuma zai kashe amfani wannan sai Allah ne kawai ya sani babu yanda za a yi wani ya sani sai Allah ya gama tattaro ruwan ya turo duk wani masu kimiyya masu duba gajimare su hango ga ruwa a gajimare sekwanni kaza watakila girgijen zai iso wuri kaza kuma yana ɗauke da ruwa ai sai da Allah ya tanadi ruwan sannan suka gani ko ba ka bane amma waye ya isa tun daga yanzu ya ce bari ya duba irin ruwan da za a yi baɗi eh? sannan kuma gari kaza hadiri iri kaza za a musu gari kaza hadiri iri kaza za a yi musu babu wannan akwai waɗanda suke ɗan daddakira taurari da suna tara mutane su yi musu karairayi sai a taru a ba da abun sadaka a yi yanka su ci nama to irin wayannan su ma an faka su gefe tauhidi ya samu ko da duk shekara sai an yi wani abu akwai gushiyar taro na wannan a bayan gari duk wasu ƙauyuka suna da irin wannan inda ake zuwa a taro a yi rubuce-rubuce a tara a ƙwariya a yi addu'a addu'a a tattofa a gama sai kowa ya dura a buta sai a dawo kuma an tara abun sadaka an yi yanka sai a dawo gari malar kada cewa da da haka ake yi har yanzu suna yi <laughs> kai yanzu wa zai gayyace ka kaje bayan a kamar mai mai tsafi bayan gari <laughs> kabar masallacin <laughs> ka kabar falon ka ka tafi bayan gari karkashin tsamiya wannan ya wuce wa ya'lamu ma fil arham Allah shi ya san abin da yake cikin mahaifa ya ce a dokta ya sani dokta ya sani wannan kan tsaya dokta ma ya sani don doktoci suna aunawa su gane mace ce ko namiji yawa biyu ne ko uku wannan kam haka yake dokta sun sani ce to naji dokta ya sani yaron da yake ciki din nan kam wani iri ne zai zama in ya zo ta kadarin dan iska ne dan fashi ko ta kadarin dan iska ne kawai makaɗi mawaƙi ko ku babban malami ne shehi mai karantarwa ko gwamna zai zama ko shugaban ƙasa ko kuma a'a wani minista ne ko kaza ko kaza ko kaza eh ashe baka san me a ciki ba an kumsa abu kawai wanda idan dama wani inda kun san bala'in da zai haddasa muku da ba za ku bari ya girma ba sai zubar da ciki Allah wani cikin inda kun sani kamar yadda Allah ya sani zai zo ya kuntata muku da ba za ku bar shi rayu ba ma to amma ba ku sani ba ne har ana addu'a Allah ya raya Allah ya sa ya girma sai ya girma ya kori garin kwarai da gaske amma idan da an san shi za a bar shi to Allah shi ya sani ya san abin da yake cikin Wataƙila ma ku ba ku sani ba Allah ta samu juna ta so to bari za a yi ba zai zo da rai ba ma mu ga ta'awo sannan kuma idan ya zo wani iri ne wani iri ne shekara nawa zai yi a duniya a ina zai zauna wani taimako gudunmowa da zai ba al'umma wannan duka sai Allah ai shi ya sani ya sani shi wannan matar kam karuwa ce ko saliha su sun sani doktoti to amma Allah bai sani ba to wallahi shi kadai ya san abin da wannan mahaifar ta kumsa alheri ne ko sharri sai Allah shi kadai ya san wannan ruwan na alheri ne ko na matsala inda an san ruwan zai zo ya ci gari kafin ya zo da an tattare wannan kuma tsammani yake he ka tattare sai ya maka iska fu bu bu bu bu, he ya wuce ko kaɗan ba a yi ba sai ya tsallake ko ya je ya zubda a can daji wannan aikin Allah ne wa ma ta dari nafsun ma za ta gada babu wani rai da ya san abin da zai yi gobe gobe me za ka yi gobe a feshi zan je na gama shifka yau gobe kam zan je in yi feshi na gama shifka to jiya ka gama shifka kai kuma gobe shifka ka za a yi ba ka sani ba ne feshin sai dai wasu su yi kai ma gobe za a shifko ka Ni ina kaga ka gama amma baka sani ba da ka san gobe za a shifka ka kai da ba za ka shifka masara yau ba Wannan ba ka shifka ba me zan yi da ita to to kaga wannan sirri ne sai Allah ya san shi wa ma tadari nafsun bi ayi ta mutu, kuma ba ran da ta san can ne za ta je ta mutu idan da ka san tafiyan nan fa wajen makoncin mutuwa za ka je ba za ka ba eh a ce dai ana tafiya wani yana wasa wuka a ce ana zuwa kan gada kaka za a yi za ka yadda ka shiga kana tafiya ana tafiya sai dai a kai ka to amma da yake zuwa za ka yi a ilo ya yanka ka ba ka sani ba da kanka za ka yi ta sauri motar nan ba ta gudu wallahi kai ni direba ga kudinka sai ka tare wata sai ka je sai ta dunkule da kai a wurin sai ka mutu Ba ka sani ba ne ina za ka mutu ba ka sani ba la tarari bi ayi arzin ta mutu babu ran da ta san ina ne za ta je ta mutu inna allaha alimun amma shi Allah ai masani ne khabirun kuma zai gaya maka dalla dalla komi kuma yanda Allah ya faɗe shi haka zai faru anan ne suke aje wata kissa in sahat in ma ta inganta in ma isra'iliya ce wannan bafajen na na Suleiman alaihi salatu wassalam a karkashin ayan nan ne suke aje wannan kissar wanda shi kwanansa ya ƙare. sannan kuma ga su a ardu falastin sannan kuma an ce a ƙasar hindiya za a ɗauki ransa kuma lokaci ya ƙare yanzu saura munti kaza a ɗauransa a indiya shi kuma a fadar suleiman alaihi wassalam a falastin mala'ikan nan da ya zo sai zura mar ido yana mamakin ikon allah wannan shine fa yanzu yanzu zan ɗauransa a indiya kuma ga shi a falastinu kai sai ya ji bai gane wa mai kallon sannan ba sai ya ce wa annabi Sulaimanu ni ban gane wa majalisar nan ba ya ce da ya faru ga wani mutum ya zura mun ido wallahi kuma ban jin daɗin nan ne kwata-kwata a sama mun lafiya da Allah a sama na iska ta kai ni wani wuri yanzu yanzu ka san yana da iskar da ha shaharun wa ha shaharun tafiyar ta take safiya kawai tafiyar wata za a shauɗa da kai sai a je a aji yace to ba damuwa ka je akwai wani ɗan dausayi a Hindiya iska wance ki je ki kai shi wurin shakatawa na indiya wuri kaza kafin dan lokaci in ya dan futa hankalinsa ya dawo sai ku dawo mun da shi yana dira sai ya tarda zara'ilu a wajen sai aka ɗauran sagun inda ya sani ba zai ce a kai hican ba da sai ya ce iya makalkalewa suleiman din anan don ba a nan aka ce mala'ikan ya ɗauka ba in bai bar nan ba mala'ikan ba zai ɗauka ba don Allah ya ce karka ɗauransa sai a hindiya shi da kansa kuma ya nemi a kai shi hindiya maza maza to shi annabi suleiman dama jirgin sa na tafiya iska ce haka kawai iska za ta baje sai jama'arsa su hau kawai ta tafiya da su bai na sama'i wal ardi haka aka sure shi take kafin ka ce mai hega shi a wannan ainihin dausayi din cikin wayannan hulawoyin an aje shi shi bari ya shakata kawai ga wannan mutumin a tsaye ce ka iso Allah ga ta ba da koma yau <laughs> ya za ya koma lokaci ya cika ai ya sai Allah ya ce bismillahirrahmanirrahim hmm. alif lam ƙarshen wannan sura sura luqman alherin da muka karanta a ciki Allah ya sada mu da shi kashedi da gargadi da muka karanta Allah ya samu gargadu mu kasedantu Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu da dukkan narko da aka ainihin fada a ciki Allah ya taimake mu da misaltuwa da tauhidin da aka karantar a ciki Allah ya nisantar da mu butulcewa da kafurcewa da aka tsawatar da bayin Allah a ciki Allah ya ba mu ladan karanta ta da fassara ta da shauraron karatunta sai kuma sura ta gaba ita ce suratu sajada suratul sajada sura ce wanda take da albarka matuƙa ita ma sannan kuma ita ma tana bin yar uwarta wajen karantar da bayin Allah tauhidi da tsoratar da su tashin alkiyama suratu sajada annabi sallallahu alaihi wasallam yana yawan karanta ta da safiyar juma'a yana kuma yawan karanta ta kullum da ita da tabarakan ladhi jihin mulku saboda ainihin wato ita wannan suratul ainihin sajada annabi sallallahu alaihi wasallam ji abu huraira ce ya qara'u fi wato ya ha fil fajr annabi yana karanta ta a asubahin ranar juma'a duka jifa jifa ba ko da yaushe ba sannan wa hal'ata alal insan yana yawan karanta hal'ata alal insan inu minad dahar wannan ita ma a duk safiyar juma'a wani lokaci safiyar juma'a ya fi karanta su a sallar asubahi sai ya karanta a raka a farko suratu sajada a raka ta biyu hal'ata alal insan saboda suna tunatar da tashin alkiyama kuma alkiyama ran juma'a za ta tashi to shi yasa yake yawan karanta su a sallar asubahin ranar juma'a abu huraira ya tabbatar mana da wannan hadisi sannan hadisi ne wanda yake ingantacce imamul bukhari ya rawaito shi sannan annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi daga jabir dan abdullahi yace ce la ya hatta ya kara alif lamin tanzil as-sajada annabi sallallahu alaihi wasallam bai bacci sai ya karanta wannan sura suratu sajada wa tabarakal ladhi bi yadihi mulku yana kuma karanta tabarakal ladhi bi yadihi mulku tafarrada bihi ahmad wannan hadisi ne da imamu ahmad ne kawai ya kawo shi wanda shi ma ingantacce ne wato karanta ta din yana taimakawa bawan Allah wajen ɗamfaruwa da ubangiji da kuma kiyaye dokoki saboda mai saboda tana karantar da tashin alkiyama ya zamana a daren sadin ya karkare da tuna za a yi tashin alkiyama watakila in ya kwanta ko shi kenan tasa ta tashi sai ya kwanta da imani da tauhidi da yarda da alkiyama shi yasa yake karanta su a kowane dare in zai kwanta da ita da suratu ta alladhi dihil mulku Allah ya taimake mu tabaraka har ma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa nayi burin a ce kowane mumini akwai tabara a zuciyarsa a ce kowa ya haddace tabara saboda yawan alkhairin da ke cikin ta albarkar da take kunce da shi kar ka tsallake dare baka karanta tabara ba saboda ka sadu da albarkatun da ke ciki sannan karantawa tare da yaƙini da ikilasi Allah ya taimake mu to ita wannan sura tana da falala matuka sannan kuma tana gargadi tana tsoratarwa tana kuma nusarwa Allah ya taimake mu da gargadin da ke ciki mu nisance shi tsoratarwa kuma mu tsorata umurni mu bi hani mu bari Allah subhanahu wa ta'ala ba da bismillahir rahmanir rahim yace da sunan Allah mai rahama mai jin kai za mu fara karanta wannan sura sai yace alif lam mim waɗannan harufa guda uku Allah ne kaɗai ya san haƙiƙanin fassararsu shi ne zaman lafiyarka kenan in ka ce Allah kaɗai ya san haƙiƙanin fassararsu ka kubuta tanzilul kitabi wannan littafi ne da Allah ya saukar da shi larai ba fihi babu kokonto ciki babu wata aya daga cikin Alƙur'ani da mumini zai yi shakka in dai aka ce Allah ne ya ce abu ka yarda kawai karka tsaya shakku in kaga mutum yana shakkar aya daga cikin ayoyin alkur'ani to munafuki ne amma mai imani baya shakka alkur'ani a ina yawanci zaka ka ji wayannan harufa in an kawo su to za ka ga ana karfafa littafi alif mim zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqina wannan kuma yace alif mim tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin eh ya ce lalle littafi ne da Allah ya saukar da shi wanda wannan littafi babu ko shakka daga Allah yake kuma babu kokwanto duk abin da ya ce zai samu mutum in ya yi kaza to abin zai same shi duk abin da ya ce za ka samu in ka yi kaza kuma in ka yi za ka samu sannan duk abin da ya ce ya haramta to fa haramun din ne duk abin da ya ce shi ne halal kuma shi din ne kawai halal ba a ko shakka a ciki in dai akwai imani sannan kuma Allah ya saukar da shi ne min rabbil alamin daga wajen ubangijin talikai Allah mahalicci ubangijin talikai duk wanda ba Allah ba taliki ne Allah shine kawai wanda ba taliki ba kowa halitta ce waye halittar Allah to shi kadai zaka ware sauran duka alam ne na'am lokaci ya cika cibbo? to Allah ya taimake mu daidai Allah ya ba mu ladan shi kurakurai kuma Allah ya fi mana abinda muka kuskura a ciki domin karancin sanin mu muna fatan Allah ya kara sanar da mu ya kuma ya fi mana kuskuren da muka yi a yanzu Allah muke roƙo wannan wata na Ramadan Allah ya sada mu da alkhairan da ke ciki Allah madaukakin sarki ya raba mu da kananan shaidanun da suka rige wanda ba a daure ba Allah ya raba mu da sharrin su Allah ya raba mu da sharrin aljanu na mutane shar waito shaidanu na mutane Allah muke roƙo wannan ƙasa Najeriya muna fatan Allah ya zaunar mana da ita lafiya Allah ya yada alƙur'ani ya ɗaukaka shi ya tabbatar da tauhidi ya zauna da gindinsa a wannan ƙasa Allah ya tabbatar da sunnar manzon Allah Allah ya yada mana ita ta zauna da gindinta a wannan ƙasa Allah ya taimaka mana ya taimaka wa malamanmu waɗanda suke kira zuwa ga tauhidi zuwa ga sunnar manzon Allah Allah muke roƙo shugabanninmu Allah ya gyara mana su ya tsarkake mana zukatansu ya sa tauhidi ya sa sunna a cikin zukatansu ya sa tsoron Allah ya sa son bayin Allah da tausayawa bayin Allah da son adalci da yin adalci a cikin zukatansu ma'aikatanmu Allah madaukakin sarki ya cire son rai a cikin zukatansu Allah ya taimaka musu da kamanta gaskiya akan ayyukansu da aka ɗora su a kai Allah muke roƙo wannan gari namu na son Allah ubangiji ya kewaye mana shi da tsaro Allah ya zaba mana shugaba na gari Allah ya zaba mana shugaba na gari ko da an zabe shi a sanin mu da ba na gari bane muna fatan Allah ya gyara shi ya zama na gari Allah muke roƙo waɗanda suke jagorantar garin a yanzu Allah ya taimaka musu Allah ya taimaka musu Allah ya taimaka musu musamman malamanmu da suke karantar da mu Allah ya taimake su bayin Allah da suke tawazuzzuka a cikin wannan wata na Ramadan a ko'ina suke a duniya Allah ya taimake su Allah ya ba su ladan su cikakke Allah ya sa suna yi don Allah masu shauraron karatu a duk inda suke suma Allah ya saka musu da alkhairi ya taimaka musu Allah ya sa musu son shauraron din don Allah Allah ya sa suna shauraro don Allah Allah ya shiryar da mu ya shiryar da 'ya'yanmu Allah ya shiryar da matanmu Allah ya shiryar da abokanan zamanmu makwabtanmu mata da suke neman aure mazaje na kwarai Allah ka ba su mazajen da suke neman aure mata na kwarai Allah ka ba su wayanda suke neman yaya Allah ka ba su na gari. masu neman ilimi Allah ka ba mu ilimin da zai amfane mu duniyar mu da lahirar mu waɗanda suke neman aikin yi Allah ka taimaka musu da aiki na gari wanda za su ainihin tallafawa rayuwarsu da rayuwar al'ummar da za su rayu ciki Allah kuma ya taimake su da gudanar da shi akan hanyar da ta halatta waɗanda suke da sana'o'i kuma musamman 'yan kasuwa Allah ka sa albarka a kasuwancinsu manoma Allah ka sa albarka a nomansu makiyaya Allah ka sa albarka a kiwonsu waɗanda suke da sana sana'o'in hannu kuma Allah ka sa albarka a sana'o'insu Allah muke roƙo ya datar da mu a dukkan harkokinmu iyayenmu da suka rigaye mu Allah ka gafarta musu malamanmu da suka rigaye mu Allah ka gafarta musu malamanmu da su muke raye da su da iyayenmu da muke raye da su Allah ka sa lokacin mutuwar mu ka karbi ranmu ya Allah muna musulmai masu imani Allah ka taimaka mana da zaman lafiya Allah ka taimaka mana da son juna Allah ka taimaka mana da son juna Allah ka cire gilli da kiyayya da gaba da yake gudana tsakanin mu Allah ka daidaita tafiyar musulmai a ƙarƙashin littafin ka da sunnar annabinka Allah ka taimakawa bayin Allah da suke kula da haramin makka waɗanda suke kula da haramin madina Allah ka ƙara musu ƙarfin imani da tabbata akan wannan ainihin tauhidi da sunna da suke kai Allah maɗaukakin sarki ya tsare mana wannan wurare haramin makka da na madina akan dukkan wani maƙiyin Allah Allah ya bangiji muna roƙonka ka ɗora musulunci akan kafurci ka ɗora musulmai akan kafurai ka ɗora imani akan munafurci ka ɗora masu imani akan munafukai Allah ka ɗora sunna akan bidiya Allah ka ɗora masu sunna akan yan bidiya Allah ka ɗora tauhidi akan shirka Allah ka ɗora masu tauhidi akan mushrikai Allah mun tinkare ka da bukatun mu kowa bukatarsa ta alkhairi Allah ya biya masa bismillahir rahmanir rahim اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت nastaghfiruka wa natubu ilaik nastaghfiruka wa natubu ilaik nastaghfiruka wa natubu ilaik nastaghfiruka wa natubu ilaik rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma sifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin